1445 wanda ya daidai da 17 ga watan 11 2023 shekara na'am a sunan hudubar mu ta yau ba sai da kungiya ake kafa sunna ba sako zuwa ga mushedi ba sai da kungiya ake kafa sunna ba sako zuwa ga mushedi kafin nan muna addu'a wa ɗaya daga cikin iyayenmu kuma malamanmu wanda bai da lafiya shine Sheik Malam Rabiu Jordan Allah ya bashi lafiya an kai shi asibiti don a yi masa operation matsala ta koda kidney stone amma kuma ba a yi aikin ba ya an dawo da shi gida muka samu labari to addu'o'i da ake ta yi a ci gaba da yi ta iya yiwa ƙin aikin shi ne alkhairi to muna roƙo Allah ya ba shi lafiya Allah ya warware masa babban likita shi ne Allah muna roƙonka ya Allah kai ni likita Allah ta'ala ka taimake mu ka ba wa malar rabi'u jodan lafiya Allah ka watsake masa da shi da dukkan ire-irensu waɗanda suke karantarwa a kan tafarkin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba shi lafiya muna tawassuli da ayyukan alkhairinmu da kuma taruwanmu a wannan waje da cewa Allah Ubangiji ka ba wa Malam Rabi'u jodan lafiya Allah ya sa kuma abin da za a fuskanta nan gaba na masa hidima don warkewarsa ya zama alkhairi ga rayuwarsa ga addininsa ga mu kanmu Allah ya yi albarka wa rayuwarsa ah, akwai kuma wato na gaba ne, wato akwai wa'azi da za a gabatar a can masallacin malam namu a dutsen tanshi insha Allahu rabbi gobe da jibi akwai almajiran malam na cikin gida haddani a cikin wanda za su gabatar da wa'azin cikin wanda za su yi wa'azin akwai malam ali akwai mujaddadi da sauran yan uwa akwai wanda za su taho daga kano da kuma wasu garuruwa cikin almajiran malam cikin su hadda sheikh baffa hotoro muna roƙo Allah ta'ala i kawo su lafiya yadda za su taho lafiya Allah ya sa su taho cikin takawa su koma cikin takawa ba sai da ƙungiya ake kafa sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kafuwa ba tare da ƙungiya ba ta iya yiwa wani ya ce to ai wannan maganan akwai tufka da warwara babu tufka da warwara saboda imamu malik yake cewa babu abun da zai gyara al'umman yau sai abun da ya gyara al'umman jiya don haka duk abin da ya gyara al'umman jiya to shine zai gyara al'umman yau shugaban wannan al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Shi ne asalin jagora sai aka samu ya zo da wani addini sunansa musulunci wanda yake yin addinin sunansa musulmi al-muslim sunansa musulmi kuma waɗanda suka bi shi almajiransa muna ce musu sahabbansa su ma sun bi shi a matsayin su musulmai ne waɗanda suka zo daga wasu addinai duk gabaki ɗaya kafin a tafi tare da su sai da suka shiga musulunci ta hanyar kalmar musulunci don haka kowane ne idan ya zo ya shiga wannan addini na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunansa musulmi idan kuma baya kan addinin musulunci to baya kan addinin musulunci to shi ba musulmi bane shi sunansa kafiri akwai kuma a cikin musuluncin ka kagi abinda ba Allah ne yazo zo da shi a Qur'ani ba ba manzon Allah ne yazo zo da shi a cikin hadisi ba idan ka kaga to kai ba kafiri bane amma kai dan bid'a ne ko kai wane ne ƙagen wani abu wajen a cikin wajen ƙur'ani ƙagen wani abu wajen maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da ka ƙago shi ɗin, to ya zama shi shine ake ce masa bid'a muddin ka yi shi ka jingina shi wa addinin Allah musulunci to wannan abun ana ce masa bid'a Sabida Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tuƙaddimo baina yaday lahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim ma'anansa ya waɗanda suka yi imani kar ku shige wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gona da iri a cikin shari'an Allah a cikin tsarin addinin Allah a cikin tsarin musulunci Allah ya ce kar ku yadda ku sa baki balle ma ku shige gona da iri wa Allah da manzansa sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne lalle Allah ko mai gani ne wannan aya kusa ce a cikin wato yakar bid'a shi yasa duk malaman sunna idan sun zo yakar bid'a abinda suke fara kawowa yana daga ciki shine wannan aya cewa kar a shige a yi shishigi wa Allah kar a shige a yi shishigi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'a kar a yi shishigi a tsaya kar ka yadda ka ce wani abu sai Allah ya ce kar ka yadda ka ce wani abu sai manzan Allah ya ce don haka Allah ya ce ku ji tsoron Allah ababen da bid'o'i ne suna shigowa kamar haka abu na farko bid'a tana shiga qauliyya bid'atun ƙauliyatun ma'ana bid'a ta hanyar furtawa ka faɗi abinda ba Allah ne yace ba ka faɗi abinda ba manzon Allah ne yace ba to ka faɗi bid'a muddin ka jingina shi da addini daga cikin bid'a shine aikatawa ka aikata wani abu wanda Allah Allah bai ce ka aikata ba ko kuma manzan Allah bai ce ka aikata ba to kai ka riga ka aikata to ka zarce Allah ka zarce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen aiki akwai kauliya a cikin ta raɗa suna sunan da Allah ya saka maka ka cire ta ko kuma ka bar ta ɗin ka kuma ƙara wa kanka wata sunan ita ma wannan bida'a ne shine ka kira kanka ɗan tijjaniya ka yi bida'a domin Allah bai taɓa cewa manzan Allah ɗan tijjaniya ba sahabbai ba su taɓa kiransu kansu ɗan tijjaniya ba tijjanin ma ba a san shi ba sai daga baya ka kira kanka ɗan ƙadiriya wannan ka yi bida'a saboda me yasa ba wanda ya raɗa maka wannan suna Allah bai naɗa maka a Ƙur'ani ba manzan Allah bai naɗa maka shi a cikin hadisi ba sahabbai ma ba su naɗa wa kansu wannan sunan ƙadiriyan ba da ka sa ma kanka wannan sunan wannan bida'a ne wanda ya ce haka ne to heka wajen sa'an nan bugu da ƙari idan dan dawo gida in na ce gida ga waɗanda suke ikirarin sunna suna raɗa wa kansu suna ta musamman wadda ita wannan sunan suna alfahari da ita da ka kira shi ma da ƙansan musulmi wanda ka kira shi da wannan sunan da iyayensa da kakanninsa ko wasu malamansa suka naɗa masa ya fi jin daɗi alal misali ka ce masa shi ɗan izala to izalan ma kashi biyu akwai izalan kaduna akwai kuma izalan ina mushaidin yan jos kenan to su izalan idan ka samu mutum musamman ɗan mushaidi idan ka ce masa ɗan izala kuma ka ce masa ƙarƙashin almu'assis Sheikh Sama'il Idris sai ga yana tunƙaho yana jin daɗi yana haɗiye ta na'am na jin daɗi yana tunƙaho to kaga yafi jin daɗin wannan ka kiraye shi da wannan yana jiji da cewa lalle yana albari da wannan suna haka shi ma in ka samu ɗan izalan Jos ko nan muna ce mata ƴan gwallaga in ka ce mata ɗan izalan wato Kaduna nan ma zaka je yana amsawa yana tunƙaho amsawan ma daban take ta musamman ne me dalili saboda shi ya raɗa wa kansa sunan da ubanninsa suka sa masa ko wasu malamai suka naɗa masa wannan sunan ta masa daɗi akan a kira shi da musulmi in da ka yawo kakkaf a cikin alƙur'ani Allah bai ambace ka da wani suna ba sai sa maka suna musulmi Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kar ku yadda ku rarrabu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imomin da Allah yayi a gare ku id kuntum a'da yayin da da kuka kasance abokan gaban juna fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya zo ya daidaita tsakanin zukatanku an gane fa'allafa baina qulubikum wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da fa kun kasance a bakin gaban jahannama ne me gaban jahannama jahilci da kuke kai Da ta shirka da'awa ta shirme ta maguzanci ta kafurci. to sai kuka dawo daga wannan gaban fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha sai ya tsiratar da ku daga gabakin gaban minha Ka kadhalika yi Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun wal takum minkum na tsallake ayan can Allah ta'ala ce, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati ita ce take baya ita ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya waɗanda suka yi imani ku tsoraci Allah haqqa tuqati yadda ya cancanta ku tsorace shi wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku rasu face kuna a matsayin ku na musulmai kaga Allah ya ce kar ku yadda ku rasu face kuna a matsayin ku na mene musulmai to ka gaya mun a wannan ayan Allah ne yake faɗa kar ka yadda ka mutu face kana a matsayin ɗan musulmi to sai ka ce kai izala ne to Allah bai ce wala tamutunna illa wa antum fi izala ba ko ya faɗa a izalan ma Walata mutum da illa wa antum fi izalati jos Allah ya faɗi haka Ya ce bai ce kuma walata mutum da illa wa antum fi izalati eh, Kaduna ba ko Gwallaga bai ce walata mutum da illa wa antum fi tariqati tijaniya ba bai ce walata mutum da illa wa antum fi qadiriyya ba tariqa ƙadiriya? bai ce walata mutum da illa wa antum fi kaza wa kaza ba Allah bai faɗa ba sai dai wala tamutunna illa wa antum muslimun shikenan idan ka sake faɗa kuma ka sake dubawa a Qur'ani wurare da yawa Allah ya ta sa mana wannan yace millata abikum Ibrahim addinin ubanku Ibrahim huwa sammakumul muslimina shine sa muku suna ya kiraye ku da meni musulmai to yau Allah ya ce kai sunanka musulmi kai kuma ka zo ka ce izala ka zo ka ce izalan ma na Kaduna ko kuma izalan ma na wato a bakin kura ko Jos mushedi to wai sa maka wannan sunan kaga wannan azarbabiya ce Inda ya fa maganan gaskiya ake yi ka ga wannan ta tashi a nan babu ita me yasa nake wannan maganan saboda ku gane abin da ya raba kan tun da wallahi ƙungiya ne an gane yanzu duk wannan maganar da nake din kaga ina magana ne da alqur'ani amma wani zai ji haushi na zai ji kaman kaman ya rasu kuma ni dan mus dan uwansa ne musulmi amma yana jin haushi na ina taba kungiyansa me yasa kake jin haushin abun da nake faɗa ba Allah ne ya faɗa ba kaga kungiya ce kauci ce ta kungiya kuma kungiyancin ita ta sa baka so na ba in sanka kana jin haushi na ina jin haushin haushinka kungiyancin ita ta sa baka cin yanka na ni ma badan ci yankanka ba ba da ka bi ni sallah ba ni ma badan bi ka sallah ba arna kuma sun zo yakan mu ba sa bambance kai dan wancan kungiyar ne wannan dan wancan kungiyar ne wancan dan wancan kungiyar ne sunan ka kawai suke dubawa kai mu eh musulmi sai su make ka yayin da suka make ka kai kuma da dabbanci sai ka ce ai ba mu aka taba ba ai dan kungiya kaza aka make can ka je kana dariya kaga ai rashin hankali ne wannan akwai wauta ko babu wauta akwai wauta duk kuma wanda ka je ka samu ya kirkiro wata ƙungiya wallahi tallahi sai an mai hidima kamar irin wato sai an mai bauta sai ya kirkiro wani abun da ya ƙaƙaba mu magoya bayansa sun sha wuya akai sai sun tashi sun yi ta kare masa tsiyansa in ya kafa tsiya sai sun tashi sun yi ta kare masa kurakuransa idan ya kafa kurakurai sai sun tashi sun yi ta a kan tsarin da ya kafa ta ko da ta saba Qur'ani ko da ta saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da nake faɗa din kuma akwai ta a cikin yan tijjaniya su suka fi yawa ma su kan suna da zikirori da suka samu daga tijjani da su qutubul bakari suna da shi da su abdullahi mai kano da su ga sunan wali gibrima duk sun kirkiro musu wasu abubuwa wanda ba ta ƙur'ani ba ta kuma maganganun manzan Allah hadisi nake nufi dukka babu kuma kai ta rikici da su kai ta daru da su sai sun tabbatar da wannan abun sai sun damu da shi kuma abin da ake kirkirwa din za ta naushi qur'ani za ta naushi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma za su yi mata biyayya in ka taba su kuma su yi kwana kwana su dauko abubuwa mutashabihai dan su kare ta to wannan shine dabi'ar su haka idan ka dubi yan izala su ma akwai dakon wasu shehunnan su da suke yi na saikula wanda in ka kawo musu Allah ya ce su ce a'a in ka kawo musu manzon Allah ya ce su ce a'a gashi ta tabbata a sunna amma ba da su bi ta ba da su bi san zuciya to kaga shine illan bin san zuciya kuma illan kungiya kenan illan kungiya kenan amma in ka tsaya kai baka da wani kungiya sai dai kai musulmi babban jagoranka Allah babban jagoranka manzon Allah dan aikan Allah kuma da Qur'ani da hadisi duk ɗaya suke ba cin karo tsakaninsu to kaga ka huta baka da wani matsala to amma yanzu in ka je ka samu dan kungiya in ya zo da circular kai kuma ka zo ga Allah ya ce ga manzo Allah ya ce sun yi karo kuma abun sai ya tsaya yana tsaya yana duba ya ce kai to ga circular nan je kada naka dai tukunna kan gaskiya ne amma ga circular ita da abi circular ta saba wa qur'ani an bita circular ta saba wa hadisi an bita wannan shine illan kungiya wuri na gaba Allah ya dinga kiran mu da sunan musulmi shine Allah ce wa idh yarfa'u ibrahimu lkawaida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Ibrahim ne yake maimaita ginin ɗakin Ka'aba bayan ta rushe da ta rushe sai ya zo yana ginawa da shi da ɗansa Ismail yana yi ɗansa na miƙo masa tubal yana ginawa sai ne he Allah yake cewa idh yarfa'u ibrahimu alqawaida to da lokacin da Ibrahim yake maimaita yake daga foundation na ɗakin Ka'aba min albaiti wa Isma'ilu da ɗansa Isma'il sai yana addu'a rabbana taqabbal ma minna innaka antas samil alim Allah ka karɓa mana wani aiki kai mai ji ne mai ilimi sai ya ce rabbana musulmai ne laka ya Allah ka sa mu mu zamanto mu musulmai ne mu biyu da ni da ɗana Isma'il makai kuma wa min zurriyatina zuri'ar mu ma dukkan su baki ɗayansu su ya Allah ka maida su su zamanto musulmai sai ya ce wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim an fahimta to kun ga ayoyi da yawa wanda Allah yake magana akan cewa sunan mutum musulmi ne ba a sa ma kowa suna in banda musulmi ka sa wa kanka suna mene musulmi ka ci yankan dan wanka musulmi ka yi sallah a bayan dan wanka musulmi ka ja dan wanka musulmi a gindi kar ka yadda wasu kattun malamai masu ci a sama na ce masu ci a sama dan duk wata kungiya da ka sani kamfani ce ta neman kuɗi kowa ya san wannan kamfani ce ta neman kuɗi ai ba da ka sani ba amma mu mun san haka kamfani ce ta mene ta neman kuɗi ina fata mun gane masu kare ta masu na kare sana'ansu ne masu karewan ba suna kare sana'ansu ne domin in ka zo baka kare maganan malamai ba na shugabannin kungiya to mu da kai ba yadda za a yi murumuran da ake samu kai ma a ci tare da kai kuma za a kore ka a kungiya ka taba ganin an kore ka a musulunci to ni yanzu kore ni in gani wani ya isa ya kore ka a musulunci allawa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك الموحدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ايها الاخوه إن الله سماكم في كتابه مسلمين الله عز وجل سماكم في كتابه مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك سماكم المسلمين لا تنتموا إلى أي حزب من أحزاب الإسلامية لأن ذلك بدعة لا تتحزب لأن التحزب في الإسلام بدعة ومخترعة لأنها بدعة واختراع في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى نفسه إلا مسلما وما سمى الصحابة أنفسهم إلا مسلمين لذلك هم القدوة هم قدوة لنا wa qudwatun liman taba'ahum ila yawmil qiyamah اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك الموحدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله